bismillah rahman rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam insha Allah yau za mu fara tuni rijiyan eh, yusuf karimu yusuf karimu mhm. daga jagorancin peace dawa media ghana a cikin anguwan kwaso kuma sai ghana wanda uh, elimu ita ke yi da ubanta wanda ya bar duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan lada ya kai gare shi ya saka mishi da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanatin shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da Yusuf Karimun kankara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da peace dawa media jama'a kamar yadda muke kallo a yi kokari a taimaka ma peace dawa media saboda irin wanga kokarin da suke yi cikin kauyuka da dama muka duba wannan kauye babu rijiya wanda al'umma musulmai za su samu ruwa su yi amfani da shi wanga shine farkon rijiya wanda za mu zo mu tone a cikin wannan unguwa kamin su samu ruwan sha suna zuwa su ne irin wanda gwamnati yake tonewa shi yasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma peace dawa media daga jagorancin khalifa faith muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mishi a cikin mizanin hasanatin shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa